shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Muna nan cikin ashamayar da muke karatu mun fara babu ma ja ja'a fi sifati shubbi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi hadisi na ɗari biyu da goma kuma wannan ne karatu na ashirin da ɗaya. Ya wajaba tun da mun dawo karatu mu ƙara kyautata niyya mu ƙara jaddada niyya. karatu ba don ya ake ba sai saboda Allah duk saboda komai ka yi ba saboda Allah ba kayi ga kuma yi aikin banza za ka kudoce niyyar ka cewa in kana zuwa makaranta kana zuwa neman yadda Allah ne karatu ibada ne mai zama kai ne mai kaiwa aljanna man salaka fariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi fariqan aljanna karatu ibada ce mai kakari zunubai mai ɗaukaka darajar mutum mai hana a shiga wuta ba ka ya kamata a kyautata niyya kuma ita ce ambaton Allah a kyautata niyya idan za a yi abinda Allah ya jarabce mu da shi wannan zamanin na karatu domin mukabala karatu domin gwalewa ne karatu domin nuna wani bai tsani ba karatu domin katsewa ne ya wuce mu gare yi mu ta addu'a Allah ya tsare mu shiga cikin ainihin fitintin nun kuma ya waje ba gare ku kuma ku yi ta kokarin kada malamanku da ke koya muku karatuka su shiga cikin wannan fitina kuma ya waje ba gare ku jawo su ku jawo hankalin ku hana su shiga cikin irin wa'annan abu Ai ya kasance maimakon da'awa zuwa ga Allah ya kasance zuwa suka wancan zuwa suka wancan zuwa suka wancan wani ba zai karatu ya tsari ba mace sai a wanda ke gabani a karatu wanda ke gabani a ilimi wanda ke gabani a da'awa wani ba zai ma azaba sai ya ga kuskuren wani abin da ke tsammanin kuskure ne sanarin nan zai karatu da karatu sai na tattalin suka wani tattalin nuna wani bai yi ba abu ne bakaici da ban da taushi da a yi mai kuka da kuma a nemi Allah tsari daga fada cikin wannan lafiya, da karatu ya fita don Allah ake yi ya tashi aiki ya zambe da amfani duniya da lahira in dai ba don Allah ake irin waɗannan karatun da muke ba irin waɗannan karatun da muke a wannan majalis to zai ba karatu bane wanda ke da wani amfani a duniya ko lahira amfani ne kai don Allah akwai mu mutane da annabi ke abubuwa akwai mu mutane da shari'a duk ce abubuwa su samu fa'ida su samu tsira, su samu rabo duniya da lahira Allah ya ba mu rabo duniya da lahira inda muke yin daidai a wannan karanci karanci Allah ya karba inda muke yin kuskure kuma Allah ya ganar da mu kuma ya yafe mana shi ya shafe shi cikin littattafanmu da cikin zukatan masu sauraro kamar da ce mun ɗauku karatu mun kawo hadisi na ɗari biyu da goma insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى Allah ya saba kuma ce karatun da muka yi baya ba. Mun fara baji da yadda lokaci ya yi wanda kuma za mu ba da hutu a wannan ranar. Babu ma ja'a fi sifati shuɗi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. babu wanda ya zo yana magana game da siffar shar annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi karatu mai tsawo mun karanta littattafai har guda uku mun karanta majmu'atul fatawa mun karanta zadul ma'ad mun karanta silsilar sahiha me tafsirin abin mun karanta oh. eh menene tafsirin abin da mun karanta na babin bai bai mutashiya ba da zai magana ne game da abubuwa guda na tsara ya mutu wata lokaci abu na farko yadda annabi sassana yake shan ruwa na siffar tsayuwa ko zama na biyu kuma siffar yadda yake sha na yadda yake kurkawa to yanzu mun yi abin da ya shafi yadda yake yi tsaye ko zaune wa zai ba mu talhisin mi ba da ya kurta ina sauran littafin mu da cikin da ya na da da ya da da da da da da a wajen da suka a garin suka hadisi wanda suka ce sha a sha suka yi hannu a kan sha tsari da annabi ya sha ba

yi amma sun jami shi suka ci hadisan da aka zo annabi ya sha tsaye saboda kaza ne misali ma kaza da kaza a ina ne a wajen zanzan ko wajen rijiyar zanzan ana aikin hajji da zama ta yi kowa yi eh, ya yi ya ta yi eh, a yi ko a wasu mun karanta ibn qayyim cewa kana hadihul mu'tad abinda a ce wanda ya saba da ita ashrubu qa'ima shine ta da zaune shi ashrubu qa'ima ashrubu qa'idan sha da zaune shi ne ashiryawa wanda ita ya saba ko da yaushe ya ya zo daga gare shi hani daga sha da tsaye ya zo cewa wanda ya sha da tsaye ya yi ama abin da ya sha kuma ya zo annabi ya sha da tsaye kaga duka da ko annabi abin da al'ada ta wanda ya saba yi ko da yaushe wanda aka rawaito da yawa shine yana shan ruwa da mai da zaune kuma ya hana a sha da mai da tsaye kuma ya ce wanda ya sha da tsaye ya yi amai amma kuma ya inganta ya sha da mai da tsaye ne Zaka haka sai wannan mazabobin ya kawo mazaba ta farko wanda ɗan kaɗan ne suka tafi a kai cewa su suka ce to ai yanzu ma hadisan da ya sha da tsaye sun to inda ya yi da farko ban ba da wannan a lokaci da yawa saboda kauli ne mai rauni kuma kauli ne na wanda suka kai shi ba su da yawa kauli na biyu shine na mafi yawan malamai cewa sha da tsaye shi ya fi a zazzaune shi ya fi amma yana halatta a sha da tsaye don ko ina hadisan za ka sun zo da fi bayanin jawar. hadisan da aka ce annabi ya sha ruwa da tsaye sun zo da fi bayanin jawar. sai kauli na uku ko kaulin muhaddike suka ce a hadisan da suka yi hani daga sha da tsaye suna da ƙarfi sosai ba ka sha da tsaye yana nan matsayin hawa. to ya waɗanda suka yi cewa annabi ya sha da tsaye suka ce waɗannan babin uzuri ne da lalura ciki akwai cewa wajen zamzam wajen da ake shan ruwan zamzam rijiyar zamzam ana aikin hajji da aka uzuri ne yasa ya sha da tsaye za mu ji wasu daga cikinsu yau kuma wanda ke tabbatar da akwai wani uzuri da yasa annabi sallallahu ya sha da ya sha da tsaye hadisin yau eh, hadisi na 210 imam tirmidhi yace haddathana kutaybah bin sa'id to wannan hadisi ya zai mana magana siffar sha ne ba sha tsaye ko zaune ba yadda ake kwanfada ko yadda ake kurbawa imamu tirmi zai ce haddasa ku kai batu ibn sa'idin wa yusuf ibn hamadin ala haddasa abdul waris ibn sa'idin an abi isami an anas ibn malik radiyallahu anhu an annabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yatanaffasu fil inani mun dawo karatu kuka wasa da an ce annabi ka ce a alaihi wa sallam in ka gada ma yan tashi karatu ko baka fahimci gurin ba yi salati salati a jikin za ka abubuwa da yawa ne zuwa makarantar lada da yawa ne cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yatanaffasu fil ina'i salatan ya kasance yana shaida a cikin abin sha so uku wata yana sha so daya ya saki abin sha ya yi shaida ya koma sha na biyu ya saki abin sha ya yi shaida ya koma sha na uku shi ke nan shi ne na uku ya gama ya ke yi shaida ta ƙarshe ta shaida ta ƙarshe ta sha don haka annabi sassai yana kurɗi uku kenan ga abin sha na ruwa idan ba idan ya sha waya kulu yana cewa kuwa amraku wanda shi ya fi su wuce da kyau ya kasance ba za su yi gujejeniya ba ake da wasu an bari wasu sun tafi wa arwa kuma shi ya fi a koshi da ruwan don wanda ke sha ya tsage ya koma sha ya tsage ya koma sha ɗaya ya hame kwandal-kwandal lokaci daya ya fi shi jin daɗin ruwan sun fi saurin wucewa ba za su kama shi ba sannan sun fi ƙosassuwa sannan fiye da komai shi ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam in ga wannan siffar yadda ake kobawa ne ba siffar sha tsaye ko zaune ba ne hadisi na gaba قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدي عن رشدي عن رشدي بن قريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس, تنفس مرتين إمام التيمي حدثنا علي بن خشعري قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريم عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين النبي صلى الله عليه وسلم ya sha yana yin numfashi sau biyu amma wannan حديث bai inganta ba akwai rishidin bin wanda yake za'ifi ne da kuma na hadisin bai inganta ba wancan inganta ne cewa yana numfashi so uku za ka yana kurbawa na farko ya jaye ya numfashi ya koma kurbawa na biyu ya jaye ya numfashi ta ya koma kurbawa na uku wani naji yana faɗi irin waɗannan hadisan su suka kawo 'yan ƙwar'ani ba gaskiya ba ne duk sai wai a ce ce kaza a kuma cewa kaza ya saba mai duk ma'abuta ilimi suna da suke jami'i tsakanin hadisai ko Jihar jihadisan ya sha tsaye ya sha zaune ya hana a sha tsaye yadda malamai suka yi jami'insu wannan kuma shi ne ilimi wannan kuma shi ne cigaba shi ne ilimi amma ba cewa wai da an ci karo ba kina ta faɗi wai waɗannan su su kawo ɗan ƙwarani ya kan karanta da hadisi ne ya karanta ɗaya ya karanta ɗaya ya ci karo da shi kai kasa jami'i tsakanin ina wata gada ta suna suka kawo yan gari ƙwararri zalla masu cewa kaza kaza kai wani ya ce kaza wani an ya ce kaza da ta irin wannan cin karo ba cin ƙwararri ne cikin ƙwararri ma ana samu ne jaji ake sai a samu aya ta ce idda shekara aya ta ce idda wata hudu fara goma sai a ce wannan ta riga wannan wannan ta shafe wannan ba nan san min ayati na unusiha na tibi khairin minha aw mithliha to kaga in bai sani ba sai shi ma ya fara a ce wai irin wannan kika ba irin wannan kika ba akwai jam'i don shi mallaman musulunci suka yi ilimi mai zurfi na fahimtar nusus na alkitabu wa sunna jiya na gaya muku a karatun sayin musulun wannan yana kai abin da ya tsokaka ilimin addinin musulunci ya tsokaka shi a duniyance a duniyance haka ilimin addini a yana lafiya ne ko amma a duniyance ya tsoka kashi cikin sauran ilmoman addinai saboda samun fahimta mai yalwa da samun tattaunawa da aka yau in ka tafi kasar ingila ta kare ta ko sai ka samu inda ake karatun islamic studies university kuka yi a samu da ake karatun christian studies university guda saboda mai saboda ita ba literature ce wadda ta bude a tattauna a yi magana a fahimta a kawo waɗannan abuwa a komai za ka iya phd a ƙwar'ani za ka iya a riwayat za ka iya a tafsiri a hadisi za ka iya yi a fikin sunna za ka iya yi a ilmin riwaya a fikin za ka iya yi a usulu za ka iya yi a fikin zaka yi a mazaba malikiya shafi'iyya har dukkanin shi kuma hada shi cikin shari'a musulunci ba ka ci abin ya ba da wani bankani ya ba da wani kyau ya kara ma abin girma haka duk mallamai mai kallon abin na musulunci daga farko har zuwa yanzu don shi jiya na ta baku misali duk matsalolin da ke sabani da aka sabani ba ka ɗaukar matsala guda ka ce ita addinin musulunci ba haka ba addinin musulunci da karatu shi da duk matsalolin yanzu shan ruwa tsaye da zaune akwai mallaman da ke ganin cewa hadisan da sun sha ne wancan baka cewa na kiristanci ne sun goma kiristanci cikin musulunci suke addini cikin ilimin addini musulunci shan ruwa da zaune da tsaye wasu mallamai suna ganin da zaune kawai mustahabi ne ko ka sha da tsaye ba haramu wasu na ganin ka sha da tsaye haramu ke ya haɗa wa'annan gaba da su ne ilimin mun fahimta ko su suka bada ilimin su suka bada abin da ya sa abin yi ban kayi to amma mutum yanzu sai ka kasa iya jami'a tsakanin guda biyu ka ce wai wanda shi abbas matsala ne ba matsala ba ne don shi daga imam shafi shi fara rubutu muktalitul hadith ya rubuta bayan su abu ubaida suka rubuta bayan mallamai da yawa bayan aka hadith abubuwan suka koma cikin sharhuna hadisai imam bukari a cikin kutun bar imam nawawi a cikin shayi sai muslim mallamai da yawa a cikin littafansu ɗan hadisi kaza ya ci karo da kaza ta ci ga yadda ake hada shi ya tafi ko kuma a gane wannan hadisin da isi ne daga irin wannan ilmi a yanzu yake da matuƙar muhimmanci su boɗin da ke faɗin haka nan ɗan bidi'a ne amma ba ba ɗan yau ba ne wanda yake suka tsauye musu gindi wasu wasu waɗanda bidi'a su ta yi nisa ta yi yawa dama su rajin haushin ahalus sunna dama suna ta haushin karatun hadisi sai su dinga goya ma yan alƙur'aniyun baya suna sokewa to ilmi yanzu ya kamata yin wannan ilmin na usulu a dinga fitowa da shi usulun take usulun hadis in hadisi ya cikarwa da juna akwai jam'i akwai tarjihi akwai nasri akwai tawakko akwai masalik da malamai ke bi su haɗa tsakanin su kuma duk wani abuwa ya haɗa su shi ake ce shari'ar musulunci shine ilimin addinin musulunci za ka kasa abin da ka sani ka jahilci abin da baka sani ba hadisi na gaba قال حدثنا ابن أبي عمر حديثي النبي أنا نمفاشي سوء wani halin annabi na numfashi so biyu to a duba wanne ne wannan bai inganta ba shi cikin shi akwai shidin bin al qawaid da ifi ne shi kenan an gama da wannan matsala ba ka wannan shi zai kawo matsala ɗan faraji bai kawo wannan faraji zalla قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من كربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته إمام الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي أمرة عن جدته كبشة كبشة بنت ثابت الأنصارية صحابياتي تتشي رضي الله عنها تتشي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يشبه إندلسي فشرب من قربة مؤلقة sai ya sha daga wata tsalta da an rataye qa'iman yana tsaye don ka tara ga tsaye kamar ganda dace, kamar a tulu ne na fata za ka an saduwa cikin an rataye bakin ƙofa. za ka yi sha yana tsaye inda ko wannan uzuri ne ko saboda randar tsaye take don haka dole a mutum kai sa baki ne ya sha ba a cewa sauki randa ita gaba ɗaya a sha sannan a koma kaga ya kama da uzurin da ibn qayyim ya faɗi na shan ruwan da adam sun sai na zamzam a tsaye a wajen rijiyar zamzam duk duk akwai uzuri yana ƙarfafa wannan mazaba ta cewa duk inda annabi ya sha ruwa a tsaye to an bincika za a samu akwai wani uzuri sai kafsha ta ce rabi Allah ana fa kuntu ila fiha sai ni tashi zuwa ga bakin wannan alkas fa a tuhu sai ni yanke shi bisa ka yanke shi na saboda ta ajiye albarka annabi sallallahu alaihi an samu inda annabi ya sa baki ne don haka yanzu sai yanki da riba to mai nan ta ajiye an samu wuri mai albarka mun fahimta ko kun ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da girma da dukaka da sahabbai ne annabi sai yana halatta a yi tabarruki a nemi albarka da komai na jiki ne gashin jiki ne taka jiki ne inda ya sha a tafi tsarin da ya yi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu ana neman albarka gashin jiki ne imamu ahmad lokacin da ana duka ne ya ce akwai gashi a jin sallar da da zane na jini farfaɗo sai in ji tsoron kai ya zanna ba gashin ya bace amma babu wanda aka wa haka sai annabi sallallahu dalilin haka shine na farko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi ma kowa ba ba a yi ma kowa ba sai shi akwai mutane masu falala da ɗaukaka wanda annabi ya tabbatar da falalar su ɗaukakar su cikin sahabbai sai na abubakar sai na umar da sauransu amma ba a wa kowa gaban annabi sallallahu ba shi ma annabi sallallahu ya aka gane cewa ana mai don an yi mai ya gani ya tabbatar su ba ba so ɗaya ba su yi ba fa idza tawadda'a kadu yaqtiluna ala ne, yadda aka yi a in yayi alwala sun kasance suna kokowa ta habbai a kan sauran ruwa a wallafi kowa ya ɗauka shafa ma jiki ne kowa ya ɗauka domin a samu albarka kaga an yi gaba gare ya gani ya kare wannan ke tabbatar da ana yi mai to amma ba a wa kowa gaba gare ba bane a san cewa ana iya wa wani ba shi ba hujja ta farko kenan na biyu bayan ya rasu sahabbai da ilimin su da fahimtar su mutuwa sai daga abubakar haka ba to sai gane cewa to tun da ba a na abubakar haka ba duk wanda da ya zo bayan shi ne ba da aulaka da yi mai don haka babu wanda ake cewa a taɓa jiki ne a nemi albarka in ba annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ake cewa a ɗauki gashin jiki ne a samu albarka in ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ba daɗa ɗabbale ni yau da tsari wannan ya yi gaba matsala ba don shi ko annabi sallallahu an kawo jariri an haifai ya tauna da binu ya sa mai gabaki yanzu sai an yi hatsara sai ka asusar na haifata ta biyu ba ka da yaro ya zo yana zuwa ka kabla da bidiyo ka sa zai ne wanda gaba ki a shekara da haka ta tafi shi kina ya samu da zuwa ne tsakani da Allah baka yi adalci ba don haka ya kamata in za a yi maka haihuwa ka je a yi maka can sana ka ta tafi ka tabbata baka da za ka sai ka sa da bidiyo na sai ka sa mai gabaki wannan sunna ce annabi sun sai yana yi amma duk abin da zuwa da cutar suwa ba a yi saboda shi annabi albarka da komai nashi albarka ne sallallahu alaihi wasallam ke kuma koyi ne za ka yi in za ka yi koyi da abin da zai sa ta suwa to akwai akwai matsala akwai matsala sosai sai قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن أسامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثة وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة إمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أسرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال رضي الله عنه قال كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثة ya ce ana malik ya kasance yana shaida uku in ya shaye kauda abin shaye shaida ya komai na biyu komai na uku wa za'ama anasun annan nabiyyi sallallahu kane wasallam kana yatanaffasu fil ina'i talata kuma ana ya raya ya faɗi cewa annabi yake yin haka shi yasa shi ma yake koyi da shi رضي الله عنه وصلى الله على النبي الكريم طيب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن عبد الكريم عن البراء بن عن البراء بن زيد بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وكذبة معلقة فشرب من فم من فم الكربة وهو قائم فقامت أم سليم إلى رأس الكربة فقطعتها إمام كيف حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga inda ummu sulaim ɗazu inda kafsha bin tusabin al'autariya za ka kissa ɗazu da bance yanzu kissa yanzu da bance gidansu anas ne inda ummu sulaimin wa batun mu'allaka kuma tana da talkawar da an rataye kun ga kamar al'ada ne yau in ka je gidan mutum ka iske homu ya taso in ka je gidan wani za ka iske homu in ka je gidan mutum ka iske firjin za ka je gidan wani kiwa ka iske firjin ko in ka je inda aka ajiye randa ka iske randa za ka je wani wajen ka iske randa wata al'adar gari ce haka take doka ya je inda inda wani gida ya samu ya samu salka rataye ya je wani gida kuma ya samu salka rataye domin haka suke ajiye ruwa ba ajiyewa ga kasa sannan su kaga ba tukunya suke yi ba ta talaka wadda ya kana yadda ta tsaya kaga idan sarka ce ta fata aka samu taro aka ajiye ta kila za ta dinga gangarawa amma sai kasance an rataye ta an rataye ta tsaye za ka yaji gidan kafsha radiyallahu anha sannan kuma yaje gidan ummu sulaim radiyallahu anha fashariba min famil qirba sai ya sha daga bakin salkat wa huwa qa'imun yana tsaye faƙamat umu sulaimin ila ra'asar kirmaki faƙaɓa a ta ita ma umu ta yi kamar yadda kafsha bin tsabin su sabi ta yi ta tashi zuwa ga bakin sa sai ita ma ta yanke shi domin ta aje cewa ga abin da annabi sallama ya sha da bakin iya. irin so da sahabbai ke yi mai ne irin girmamawa da sahabbai ke yi mai irin yadda da imani da suka yi cewa annabi sallallahu alaihi yana da albarka ne kuma tabbas albarka ta ita tabbatar ta ce ta wanda ba shi ba wanda ake tsammani ce wanda ake fata ce za ka ta aje kuma kasancewa an yi haka da yawa ya dubu da tabbat annabi sallallahu ya ka ana haka kuma ya tabbatar da su akan haka ya nuna yin haka ibada ne yin haka daidai ne yin haka bai da matsala قال sha tsaye حديث عن من شاء al'ada su ce yanzu ko mun يزكو من جونا ce annabi ya sha tsaye sai mu ce irin wannan? ko dai wajen ne ko kuma wani gida ne ya shiga ya shiga ta ya sha ta ya sha wanda tsaye bismillah قال حدثنا أحمد بن نصر نصر نيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا عبيدة عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما قال أبو أبو إعسى رحمه الله وقال بعضهم عبيدة بنت نابل kuma mutum da ta haddasa Ahmad ibn Nasir ibn Naisaburi kala haddasa Ishaq ibn Muhammad ibn Marwi ala haddasatna Abidatu bint Nafil shine imam mutum da kafa wasu suna cewa bint Nafil an Aisha an Aisha bint Sa'd ibn Abi Waqqas an abiha radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yashrabu qaliman cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sha da tsaye sai muke eh wannan eh sai mu fassara shi da wata hadisi da suka zo baya ne ko kafin shi ana isa fara ba'un abidatu kilinadi ai sai babu ne gaba yanzu mun gama da babu da ya shafi shan annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yana sha da zaune ne shine al'ada ce da ya take gudana mafi yawan lokaci amma ya sha da tsaye ga irin fassarorin da malamai suka yi game da hadisa annabi ya sha ruwa da tsaye sannan mun karanta cewa iya sha ya kai numfashi uku wajen abin sha wato ya sha ya yi numfashi ya sha ya yi numfashi kuma kowane yana hamdala yana cewa alhamdulillah yana cewa alhamdulillah باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن عنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها شكل أبن دكي كلمة كاوة ورجل ما yawan sujudu wajen karatu shi ne ka tada abin da magabatan suka faru wani zai sa hadisi gaba zai sa littafi gaba ne ta sharhin lamarin yau ne yasa ba a samu tsaro ba nisa kakkalin arziki ya lalace kuma wallahi ko ne bai sani ba da tsaro ya kalala wani abuwa digiri aka gabe da su da masters da phd da bincike ko guda biyu ba amma zai zo ya yi bayani me yasa aka samu matsalar tsaro ga yadda za a yi a magance matsalar tsaro ga yadda za a yi a magance matsalar kaza kuma abin da kai ciki za da mushtar sai idan ya ga wani wanda zai da ilimin addini yana magana game da alwala, ko kuciya abin da ilimin addini kai ba baka da ilimin wannan abin ita ku jira ma sun kasu a wannan fannin wanda ake fada ma sun kasu da science da technology suna jefe daya da art da social science suna gefe daya kowa ya zo magana yana inkiramin science da technology bai takawa kowa ya zo magana a ganyen art da social science zai magana a fannin wani ya yi budawa zan ba ku misali yanzu kwan fara da yanzu malami ya da za a ce ni magana a game da matsalar tsaro ko game da matsalar tattalin arziki ni musulunci ya bar bai yi ba A ka da cewa ko in mata ce tana bukatar shi ya zai mace ba musulunci ya ba bakon mu a sha ba ina musulunci ya zai musulunci da musulunci da ya za a yi matar ka tana bukatar shi ya zai ta ake sa ta Allah ke ayanci a hijja dama musulunci bai magana cewa amma tahiyar ya yake ya san cewa wannan bai in an zo ana gina mai masallaci ko ana gina mai makaranta aka kawo rodi inci nawa ya kamata ya sabe cewa musulunci ya magana komai inci nawa ya kamata a bai tsakanin kaza zuwa kaza ka cewa musulunci zai nemo wani wanda bai karatu musulunci ba ya ta abu da ya ta ne amma ya zo gefen security ya zo gefen ya zo gefen economy ya zo gefen finance ya zo gefen kaza zai yi magana kuma da hujjar da isa ta farko cewa wai musulunci ya magana gare da komai to shi ma dan wancan da mutum ka jirgin da ilimin addini bai da komai sai ya faɗa da ɗanyar addini yana magana yana ganin a matsayin zai shi ma in mata ce ba ta lafiya zai mata a gida ba wayayye ba ne yana ganin wayayye ne zai iya magana gaskiya abin da ya kamata kaza so so ku gane akwai boundary duk wanda kuka jira kafa hujja da cewa ai ya waye da shi ke magana da addini ko kuma musulunci ne ko kuma shi ke magana da fannin da bai sani ba ta ce rai to in mata sai ko ya za a gina ma masallaci ka tsaya gaskiya injiniya kaza kaza ne musulunci ya da komai ba za ka iya ba Ina ka gina gidanka ka tsaya da kai injiniya musulunci ya da komai mana ashe kai da kanka za ka ce a ah, akwai abin da ba haka ba ne za in ka tsaya kuma abin ban takaici shi ne yaran kanana sai su dinga magana da abin da bai cincinta ba abin da nazila ce babba sai mutum ya shiga ya yi ta sharri ya yi ta sharri ya sharri duk ne hankali hankali ko saurara bai amma sai hadda wasu mutane da yawa abubuwa ne waɗanda manyan malamai ya kamata manyan masana ya kamata manyan kaza ya kamata irin waɗanda ya kawo su irin lajinar da haka ma ka zamna da mallami biyar na yi sati tana bincike tana tattaunawa amma shi kaɗai zai yi ta magana yana ta walwalewa yana ta za ka a kiyaye in ka sa littafi gaba kana koyarwa duk da nake wanda magana domin da yawan suna da littafai suna koyarwa kakka burge kanka da yawan bayani shi ne ka yi yawan bayani kan da jahilcin kai duk bayanin nan akwai shi na mallamai zaka kai kotin ta ce eh wannan hadisin dan shi ibn qayyim ce kaza wannan hadisin dan shi imam ahmad ce kaza duk ba sani ba sai ka zo ka ta kai ta sunutu kai ta sunutu da sunan kaza wannan hadisi ibn rajab ya ce kaza wannan hadisi ya ce kaza ka'idar da take cewa kaza ta ta usul ka'idar da take cewa amma da ka ta saki littafi ka koma tattauna yau da kullun to baka fi masu shan yau da kullun ba inci na su faɗi su ma abin da suka ga dama Allah ya sa mu fahimta babu ma ja'a fi ta'aqquri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi na abin da ya zo game da ta turaren annabi sallallahu alaihi wa sallam ga wata ibada mai girma ga wani halayya na annabi sallallahu mai girma ga wata sunna mai girma ita ce ta sa turare domin annabi sallallahu yana son abubuwa masu kanshi annabi sallallahu yana son abubuwa masu daɗi kamar yadda zamu jiya إمام الترمذي يحكي حدثنا محمد بن رافع وبيع واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن مختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه أنس بن مالك كينان رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة yace annabi sallallahu yana da sukka sukka malamai sai mata fassara biyu ko sun ce abinda as sukka shine falbar sa turare sannan wannan wannan fassara ta a fassara ta da falbar sa turare shi ya fi zama da ƙarshen hadisi ya taɓayyabu minha yana sa turare da gare ta zaka sai ya ebo min ha littafin sai ya ebo sai ya shafa sai ya sa wasu ce a suka shine wasu nau'in turare da ake haɗawa sunan turare ne da aka haɗa turare kaza da kaza da kaza su suka ce ya kace ya kamata ya kasance ya yabu biha yana sawa da wannan turare yake sawa ya fito amma dai cewa suka ya kasance kwalbar turare ce waɗanda duk fassarori biyu ne na malamai kuma sun fassara da haka amma cewa kwalba ce wuri da ake sa turare kamar zai fi ƙarfi da haka sai kasance ya yau sai kasance min ha daga wannan kwalba yake yake sa turare kaga har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bin kwalbar turare kasan ya ɗauki turare da muhimmanci ya ɗauki lamarin ƙanshi da muhimmanci don shi ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi yake cewa cikin darul ma'ad hakka wa fi tibi min al khasiya turare bayan ya yi dogon magana game da turare da annabi ke son turare ya kawo hadisin biba ilayya min duniya kun salat bayan yayi bayani sai ce wa fil tibi min al shi turare yana da wani kebantaccen abu yana da wani kebantaccen miza annal malaikata tuhibbuhu cewa mala'iku suna son turare wa anna shayatina tanfaru minhu shaytanu suna gudu daga turare shaytanu ba su kashin turare amma mala'iku ba su son wari don ta ce wanda ya ci albasa da tafarnuwa kai yanzu masallaci fa innal mala'ikata ta ta'azza min ma ya ta'azza minhu banu adam mala'iku cikin cikin abubuwan da tawaye ke banta da su na ɗaukaka da falala shine mala'iku suna son turare shaiɗannu kuma suna gudun turare ba su so wa habbu shay'in ila a ar-ra'ihatul ah, mumkina alkariha mafi soyuwa abu ga shekarun shi ne ainihi abu mai wari wanda yake ya rufe wanda yake wari mai cin wari ya ɗin shi ajiyarun ka so shi bokaye ka so sai irin kan ya ce to fal'arwaru ƙwayibatu tuhibbu ra'ihata ba. rayuka masu kyau suna son abu mai ƙanshi mai daɗi duk in ka ji cewa kai yana su abu mai ƙanshi mai daɗi to ina nuna ranka mai kyawu ne sai ce wal arwahul khabithatu tuhibbu ra'ihatal khabithata su kuma rayuka waɗanda ba su da kyawu suna son mummunan wari na abubuwa wanda ba su da dadi kanshin kwarai sai ce wa kullu ruhin tamilu ila ma yunasibuha kowace rai tana karkata zuwa ga abin da ya yi daidai da ita ke ce falkhabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithati wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat sai ce wa hada wa in kana fil nisa'i wa rijal yace wannan ko da yake ya sauka ne ga maza da mata ana magana na Aisha mata Annabi sallallahu da Annabi sallallahu cewa kyakkyawa ko dada da su ne na dada masu kanshi su ne na masu kanshi masu alƙawari su ne na masu alƙawari kuma aka san haka shine na haka ko da yake a saukar da wannan ayar da haka ne fa innahu yatanawalu al-a'mala wal aqwala amma wannan yana ɗaukar ayyuka da kuma zantuttuka mutanen kirki suke ayyuka na ƙwarai mutanen banza suke ayyukan banza mutanen kirki suke maganganu na kirki mutanen banza suke maganganun banza sai ce wal maqaima wal masharif haka abinci da abin sha mutanen kirki suke cin abincin kirki mutanen banza suke cin abincin banza na giya da alfinjir da abin da aka haranta wal malabisa wal rawa'ih haka dai abin yake ga tufafi mutanen kirki suke sa tufafi na kirki haka nan ƙanshi mutanen kirki suke son ƙanshi na kwarai sabanin haka suke son haka in ma bi umumi lafzani ko mu kokin a umumin lafazin ce da yake akwai wasu tsayi ko kuma bi umumi ma'ana da kuma kuma mu ce da gamewan ma'ana lafazin da ma'anar duk suna nuna cewa abin da ya tsaya ga mata da maza ba dai ya haɗe ga mutanen kirki suke son mazajen kirki suke son matayen kirki suke son tufafin kirki suke son abincin kirki suke son kamshi na kirki saɓanin haka shi shine haka su ma yi na kirki suke son mazaje na kirki suke son tubafi na kirki suke son kanshi na kirki da abin da ya kama da haka don ka annabi sassa ya kasance yana son turare har ya ce ku ilayya min duniya kun sala an soyan min cikin duniya ku abubuwa guda uku asibu an so mini turare ina son turare kaga turare ya samu kima ya samu girma sannan har yanzu annabi sassa cikin abubuwan da yana da turare wadda wannan kulbar turare ke da ita yake sa turare in zai in zai saka turare ya nuna turare yana da kima zaka wanda bai da turare ya je sai turare wasu mallamai sun ce in mutum ya sai turare da ɗaya bisa uku da dukiya ce bai yi mazalanci ba ya zan duk duniya dubu uku ɗaya gare ka ka ɗauki dubu ɗaya ka sai taurari ba kai mu bazaranci ba ya zan duk duniya dubu talatin ɗaya gare ka ka ɗauki dubu goma ka sai taurari ba kai mu bazaranci ba ya zan duk duniya dubu ɗari uku ɗaya gare ka ka ɗauki dubu ɗari ka sai taurari ba kai mu bazaranci ba su tsaya rango <laughs> mutane ko da zai za mu tsaya don mu na son duniya da yawa su magabata din da kimiyya da da yau kun ba sadaka zai da su wani kana gare ka ka fi kalle gare daga turare yana da kiba yana da daraja annabi sun sai yana so ne mutanen kirki suna so ne daga magabata zuwa yanzu yana kara kima yana kara maka kwarjini ga mutane amma ka zo kana warin hamutta baka kyauta ba baka kyauta ba in ka zo kai kana mawai hamurta su sai ka tsaya bayan masallaci fa innal mala'ikata la tata'azza mimma yata'azza minhu in ka ci albasa ka ci tafarnuwa aka ce ka tsaya gida kai kalla akan halaf ne to ina ga wanda ya sha saba kaga suraka eh, a kiyaye ya kasance ana kyautatawa ana sa turare abu ne mai kyau ga hadisi da yawa tafi haddasa namu kullu da قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن سمامة بن عبد عن سمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيبة وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب إمام تيمية حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أثرت ابن ثابت عن أمامة بنت عبد الله قال كان أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه يا كسنشي لا يرد الطيبة لا يميل الترابي ذاك أنشا بك ترعي أسامة هنا كربا يا أنسا يسا وقال أنا ذاك الانتلاك وقال أنس أنس ياكي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم كسنشي بيميل الترابي zaka yanci ma annabi ga turare da sa an sa yake yi ya saka saboda da yake son turare kuma turare a gawayi ne saboda turare wanda ya ba baka kafesa ko kasta da rage mai komai ba ba irin ba abu bane wanda yake in kai haka a ka kwashe mai kaya da yawa turare yana da arziki tuna wuri da wani wanda ta yi da gidan ka yake kuma yana da kyau haka saboda haka turare an ba ka kasa ba ta mai zuwa da turare da wasu abubuwa ga kudin da hadisi annabi sun san cewa mai kada a mai da su yanzu hadisi daga ba za mu ji annabi ya an ba ka kada ka mai zuwa bismillah قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم عن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن الإمام الترمذي يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي بريك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ثلاث لا ترد abubuwa guda uku ba a maishe su in an baka su baka mai suwa na farko alwasa'id filalla ana kyauta filin? ana yi a baya to ba kyauta ya ke ne ba don zaku ba su kudin ka jiran mutane ka ke da shi ake wadduhun da turare wallaban da mun waɗannan su ne kayan karbon baki alwasa'id yana nishin fiɗa mai taushi bayi ba ko ya zace bismillah zauna kaga ta abin zama ɗaya zari kaga da almasai abin da filalla aka shimfida wa in ba ko ya zo sai a karbe shi shimfida in ya zauna sai a bashi labar sai a bashi nuru ya sha in ya tashi tafiya sai a shafa mai turare ya tafi haka haka larabawa kai kaga ai anan a da in ka zo mutar za a shi na mata barma a baka hora ko eh to haka ne al'adar larabawa ne wannan abubuwan guda uku na farko a shimfiɗa maka shimfiɗa mai taushi naka in ka ji ba in ta aka shimfiɗa ma shimfiɗa mai taushi ka zauna irin yanzu mutum ya kai ka fara wani yace ka zauna ka ga ka zauna in ya ji maka in to maka da kafa in ya zo maka da wani zama yace ka zauna ba a cewa tsaye za a yi shine alwasa'i ba a mai da wannan na biyu shi ne in ya kawo maka abin sha sai ka karba ka sha na uku kuma in ka tashi tafiya ya sa maka turare ya wuta maka turare ba a cewa ba a karba waɗannan guda uku da su aka tarbi baki a da yanzu kuma da wifi ya fito nan da in ce sai ka bashi password da sauri da kayan bayan to haka ne seriously in mutum ya zo daga wata ƙasa ko ya zo daga wani waje yana shigowa gidan ka ka ce mai buɗe hotspot in ce ba shi ne shi ne abin tarbon baki da na zamani yanzu wanda wanda hakan ya kwanta sai ka sai ka yi waya da suka gida ko sai ka jiya a ciki misali a to da nesa don haka wa'in abubuwan ba a mai da shi an baka sai ka karba sai ka yi amfani da su saboda mai za mu ci sai na gaba saboda ina ban ba su kallafa ma wanda ya ta su komai ta ga wajen mutu ya ce bismillah zamna ka zamna ya aza maka filu ya aza maka shimfida mai zanzar bai rage mai komai shi ma ya kamata yana da karanci ya yi maka haka ya baka abin da ya sauwaka ruwa ne ya sauwaka juice ne ya sauwaka kora ce ta sauwaka abinci ne ya sauwaka an fi sama a matsayin ka na bako ya baka ka ci ka tashi sai a sai sa maka turare Zaka, kun ga annabi sun ya ba a mai da turare cikin abin da ake kyauta da shi turare ku turare ku ba mutane kyauta ko mu baki wanda suka iya saye an nawawi cikin sayin sai mun na magana sai ce babu lanti ga wanda wani nau'in turare bai yi mai ba ya ce irin wannan turare yana sa shi wani abu ya ce irin wannan turare yana sa ni kaza babu da in zan yana cutar da shi akwai wanda wani nau'in turare ke fice da shi akwai wanda bai son ya bi turare mai arha inda dai ba designer ba ne sai je yana kaza to amma gara ka je wani waje wani da yake da bakin magana sai yayi magana gara a ce maka turarenka ƙarshen ka za ka da a ce ka warin ka zai gara ya zai ƙarshen turaren ne ya kyamata ne an ƙarshen warin hamucin ka ne ya ce Allah ya ji kan mahaifi ya gare shi ya koya da wannan shi koya min wannan tira ya ce duk inda ka tafi da a ce jikin ka na wari gare a ce turarin ka bai karshen da aka so ya ci har ta kai wasa da ka yi da kasance kana kana wani cikin jama'a dai bismillah na'am kace me da maza قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن سفيان عن الجيري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه إمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفظ عن سفيان عن الجريري عن أبي نبرة عن رجل عن أبي هريرة عن رجل عن أبي هريرة أما شيخ نصر الألباني إن كان حديث أكن ينا دا ينا دا شواهد يادو أتكن مصنف يادو أتكن أتكن مصنف يادو يادو أتكن سنة الترمذي da isnadin da ya karfafa shi an qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu ya ce ibu rijali turarin maza ma bahara riquhu wanda kanshi ne ya tashi wani yake zuwa dillalin ka shafa turarin kanshin na tashi wa khafiya launuhu amma launi ne ya bace ba za ka saba a kiyar kwan turare kwan turare kwan turare yadda da annabi ke gyara mutane su ne kada da ke bai kamata ka fito da kira yana gare inganta bukata mata ko ina ko turare ne ba kaza kaza ko in ka zo a ji kashin turare ba tare da aka iya inda ya kwanta ba haka na maza ya kamata ya kasance wasibun nisa'i shi kuma turarin mata ma zahara launu wanda ake ganin launi ne wa khafiya riquhu shi kuma ba a jin kashi ne babu mai jin kashi ne sai wanda ke halatta ya kai jiki ne wanda yake halatta ya kai hanci ne zuwa ga wanda ta sa turare to shi yake halatta ya ji kanshi ne don haka shi a bambancin turaren maza da turaren mata a da kusa ko yanzu akwai turaren maza akwai for men akwai for women amma yanzu ba wannan bambanci ne annabi sassa ya ce wanda ya tashi zuwa masallaci ya shafa turare in bai samu ba ya shafa turare mata kai a da a lokacin da turare mata kai sai an yi kusa ake jin kanshi a lokacin da tuwarin mata kai zai hana warin jiki ne yanzu yadda ake tuwarin maza da tuwarin mata tuwarin maza yana da abin da ciki ne ke tar da shawon mata tuwarin mata yana da abin da ke tar da shawon maza don shi ka sa tuwarin mata ka fito sai a ce an daure eh. in ka sa tuwarin mata ka fito cikin sahu sai kasance maza sun ji tsakiya ne sai shi ke yana goge a ga bai yi ba da yi ba ba a taturarin mata yanzu kai waɗannan da fara da yi wani desire wani su ba wasu da hadisi ba wasu da da sun shiga lab ne sun shiga abinci yadda in tasa ta biyo maza hmm, masha Allah ya ja da so in baka samu na maza baka sai na maza kawai zaɓi da abincinka Eh, shi ne bambanci amma na da suna da bambanci cewa turaren mata shi ne wanda ba a jin shi ne. da an ba don shi ai yana na mata yana ƙin maza a da ni annabi ya gani ya gane Abdurrahman bin ya yayi aure za a fara shine turaren mata irin wani za a fara fi a sa yana ƙalƙali irin wannan haka turaren mata ke za ka sai ya kaga ga kawar ga kuma in ka yi ka ji kanshi shi kuma na maza bai kamata a ga yayin ne ba ya kamata kawai a aje kawai a jikin shi shi bai kusan akwai turaruka komai akwai na komai na ta sai mutum ya kiyaye ba daidai ba ne yanzu gaskiya ba daidai ba ne mutum ya sa turarin mata ba daidai ba ne wanda za a rubuta for women ba daidai ba ne saboda irin ƙanshin da ya kamai da kuma irin in ka shiga cikin mutane wayan suka waye da yawa suna iya makarin don wani abu da muna tafiya 2002 waya wayo 2002 where were you where were tana ciki 2002 muna tafiya a madina da wasu yara na larabawa tafiya da suka jana bayan suka zo da jada suka ce wancan mutumin tawayin gawa ne ya fi turaren kama ne yasta sarki su goyi da wani turaren kaza ne wani turaren kaza ne to ka kiyaye kawai za ka fi turaren ka sai na maza in za ka saye ka sai ko wani tawa kusan turare yanzu akwai saɓari akwai masu ganin cewa wannan na kwalba shi kauli ne wanda bai da karfi cewa irin wanda ake fesa wanda ke da alkahol, biya ne akwai kaza amma irin wanda ake sawa irin wanda wani malam raba bari yanzu shi wanda bai da saɓanin komai wanda shi ake shafawa ake sawa amma na fesawa akwai masu ganin ya akwai alcohol ciki alcohol shine giya da da sauransu dai da masu ganin cewa bai kamata a sashi ba amma dai kawai mafi inganci shi ma yana halatta a sashi na fesawa tsaye mukan قال حدثنا علي بن حجر قال أنبعنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نظرة عن الطباوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله بمعناه قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج حجاج بن السواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي أحدكم الريحانة فلا يرده فإنه خرج من الجنة بشواري وني حد كلا يا كما da kala tufafi da tuwari ya kamata duk ya kasance namiji yana kokarin kiyayewa sa wata picture da wata ja sama da ƙasa wasu abubuwa da mata ne in ka shiga cikin jama'a za a ga wasu daudu ka haka da wasu wani zai yi ajiye tsakani da Allah amma dai kiyaye wanda fi ko ya kasance kalan mata kalan tuwayen mata ya wani abubuwan kiyaye rashin su ya fi ya fi kiyaye mutunci da kiyaye darajar wancan hadisi na 220 irin wancan ne ce annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'anahu sai hadisi na gaba ta haddathana Muhammad ibn Khalifa wa Amr ibn Ali qala haddathana Yazid ibn Zuhayd qala haddathana Hajjaj as-Sawwar an Hanani عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم ريحان إذا أنك بعد يوم ريحان لكي شتر ريح فلا يرده كلمة شيء fa innahu kharaja min aljanna domin ya fito daga aljanna wannan hadisi bai inganta ya da matsala abu kuma na hadisi ya ce annabi ya ce kaga hadisi ya zama mursal ah, sannan ah, ga hanan al-asadi shi ma ne da hadisin bai ganta ba wasu malamai suna cewa a ce ya fito daga aljanna yana nufin cewa asalin turare daga aljanna ne asalin rai'ar daga aljanna ne ba dole wannan da ya baka ba shi daga aljanna ma dai akwai hadisin da ya inganta da irin wannan da ma'ana ta inda abu dawuda da imamun nasa'i annabi bai ce man uriba alaihi ibun fala yaruddahu fa hu khafiful Ma'amali ko ma'amili tayyibur rih annabi bai ce duk wanda aka ba turare kada ya mai da shi domin turaren yana da saukin doka ba duro duro za a baka ba ce ba kai za a kasa shi ba musamman a da wanda ke ɗan ƙarami ne cikin ƙarfafar kwalba da a baka za ka yi ba kyauta turare kakka mai zuwa domin yana da sauƙin ɗoka bai da nauyi kuma yana da ƙanshi mai daɗi za ka ga ƙanshi mai daɗi ga kuma sauƙin ɗoka ya zo cikin cikin sunan cikin cikin sayi muslim man koyi ba alaihi raihan raihan nan raihan da yazo da wannan lafazin nan aka yanzu a sayi muslim a abu dawud da nasa'i ya zo tsi wanda aka ba turare wanda da raihan da fi dun na su daya dun ma'anar turare ne dai dun ma'anar kayan kamshi ne قال أبو موسى رحمه الله ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث وانا حنان ان في اسنادي الحنان الاسدي ان كما مقبول ليس امام الترمذي بيت وانا حديث ده تقريته ابا ان با wannan ba amma illa ta du shine abu usman bin lahadi wanda yake tabi'i ne ya ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن المجالد بن سعيد الحمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي هادم عن جرير بن عبد الله قال ولدت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إذار فقال له خذ رداءك فقال عمر لقومي ما رأيت رجلا أحسن سورة من جرير إلا ما بلغنا من سورة يوسف عليه السلام, عليه السلام إمام tibit حدثنا ce بن إسماعيل umar ibn ابن خالد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي آدم عن جري بن عبد الله قال أريدت بين يدي عمر بن الخطاب جرير بن عبد الله بن أن جتاني قبل عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه sai ke ba da ba yake jariri shi ke sai ya yadda zane ya yadda zane yana da zane da mayafi da mayafi sai yadda mayafi wa mashafi zari sai ya tafiya daga shi sai zane ne zane ya rubu ya al'aura sai ya kasance aji mayafi faƙala na sai sai da umar ya ce kudu da aka faƙala umar sai sai da umar ya ce mai ɗoki mayafin ka kasa faƙala umar lil qaumi sai sai da umar ya ce mutanen da annan zamne ma ra'aytu rajulan ahsana suratan min jarir ban ga wani mutum da ya kai kyan suwa kamar jawil ba illa ma balaga na ne surati yusuf sai abin da ya muka samu labari na surar da kyawun jikin annabi yusuf alaihi salam wannan hadisin da ke ne saboda umar bin isma'il malamin taimidi turuki ne sannan kuma wasu malamai sun ce bai da munasaba da wannan babin domin ana magana turare wasu malamai suka ce munasaba ta shi ne turare abu ne mai kyawu ya yi kawo hadisin jari'ar shi ma jikin shi mai kyau ne ba dai bai yi munasaba ba ya fi da ya ce bai yi munasaba ba da wannan akwai rami na gaba lokaci yayi to a lokaci yayi nan zamu dakata abinda mun ka faɗi akwai tambaya abinda mun ka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe shi kun zukatan mu ya shafe shi kila tafan Allah ya bamu ikhlasi Allah ya bamu ikon aiki da karatun da muke yi akwai tambaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, malam Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambaya ce malam Allah ya ƙara ikhlasi alan tambaya ta ita ce shin haramtun shan ruwa a tsaye sauran abubuwa sauran abubuwan sha kamar zoko fura da sauran soft drink yana shiga sai abin da ya zo yake magana shine ruwa don ka duk abin da ba ruwa ba a nassin hadisi bai shiga ba sai da wasu malamai suna ilhaƙin duk abin da ake sha da cewa shi ma kamar ruwa ne na dabi ne a zauna kuma malaman da ka raba cewa nono ana ana ishe shi da tsayi saboda duk hadisan da suka zo suna magana suna magana game da ruwa ne suna magana game da ruwa ne don haka wanda suka bar shi duk akwai maganganun malamai game da haka amma wanda suka bar shi game da ruwa dai to babu laifi wasu sun ma yi ilhaƙin abinci Akai cewa ko abinci bai kamata a ci da tsayi ba wasu ilhaƙin abinci a ciki amma duk wannan ilhaƙi ne babu hali, game da su hali, game da ruwa ne wallahu ta'ala wannan yace assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya ƙara mana ikhlasi ni ne na bada sallar asuba na yi raka'a guda sai na tuna sai na tuna malam don Allah menene mu fita. kika tuna kika tuna sai eh, tuna sallar su ba ah. ya yi ne da ba da sallar asuba na ya raka'a guda sai na tuna malam ban yi sallar isha'i ba wanda ya fara sallar asuba yana cikin ya tuna bai yi isha'i ba kauli mafi inganci ba kaulin jamhur ba shi ne zai ci gaba da sallar ta asuba in ya gama sai ya yi isha'i bai bari asubar da ya fara ya yi raka'a sannan ya bacca ya koma ya fara yin isha inda malikiya in sallah ba ta kai biyar ba dole sai an jeranta in sallah ba ta kai biyar ba dole sai an jeranta misali yana yana asuba sai ya tsira da bai magariba ba ta jiya to da asubar da isha'in da sun lalace da asubar da isha'in isha'i da ya tun jiya za ka siya koma ya yi magariba ya koma ya yi isha'i sannan ya koma ya asuba amma da kauli mafi inganci ko kana cikin sallah kauli mafi inganci ko da ka zo za ka yi sallah asuba ce za ka yi ba kama kabbarta ba sai ka tuna ban isha'i ba to in akwai lokaci to za ka za ka fara isha'i sannan ka yi asuba in babu lokaci to za ka fara asuba domin in ka ban ka yi isha'i na wakwarai ba lokacinta za ka yi ta ba ita kuma asuba lokacinta lokacinta ya wuce Jalili in akwai lokaci shi na dukkan da tabbata cikin bukari da muslim annabi sallallahu lokacin sunan hudaybiya da yazo yace ma sayyidina umar ba sulhul hudaybiya ba gazo ta khandar sayyidina umar yace mai wallahi ma kittu an usalli al-asr hatta kayat ash-shamsu an tabru qala wallahi ma sallaytuha sai annabi ya fara yin maghrib al-asr sanai magriba saboda akwai lokaci da yake ita ana jamawa ne annabi sassan yayi amma in babu lokaci guda ɗaya za ta samuwa za ka fara wadda ta yake sannan ka kawo wadda ta kuce akan kauli mafi inganci tartibin salloli in ba su wuce da yamma. wannan shine mazhaban malikiya amma dai baya da dalili wallahu ta'ala malam kuma yace yana bada sallar juma'a shi liman sai tuna kuma bai asuba ba ya sai ci gaba da ba da wasiya ce ya wuce ni biya. ya ɗauki ya ɗauki hutun limanci da ɗan lokaci sai ya sannan sai ya ɗan natsu sosai sannan sai ya dawo ya ci gaba da basuwa zai ci gaba da ba da sallah in ya gama sannan sai ya ba. amma ku wannan lima sai a hankali bai yi da yi asuba ba gaba ya ju'a ya fi da hudu ya ayyuhan hannu, ya mace gaba ɗaya da yi tabbar ƙarshe ce asalamu alaikum malam wanda ya zo ta hiya sai ya karanta fatiha bai tuna ba sai da ya sallame malam mai mafita mafita ce shi ne in ya gama ya yi sujudu sawaye ba a biya amma akwai sallah kai ƙida shi duk abin da ake karantawa cikin sallah shari'a ta yadda a karanta shi sai ka karanta shi wani waje da ba na ake karanta shi ba da mantuwa akwai sallah ka sallah ka ba ta baci haka mutum ya tabbata sallah ya kamata ya fara fatiha sai fara tahiyya sai da ya gawa daga ake tsere ya sanara ce ya tuba ce ya ce ga yau duniya ba abin da ba ta sa ko bai da komai ya samu tsara ba ta ta yi musamman samun matsala cikin gida ya yi ko bisa irin wa'annan mutu ya rasa da cewa ya mutu ya samu kaza to sallah ta bata bace sai ya kawo fatiha ya gama sai ya da sawu shi ma wannan ya zamna wajen tahiyya da duk yi ya yi fara duk abin da shari'a ta yi a karanta cikin sallah kan juya shi karanta shi wani waje ba ya fata sallah za ka yi da sawu wallahu ta'ala wa wani allahumma wa da hamdika shirwa Allah ya illa sai astaghfiruka wa mun dawo kenan muslim da kuma